Wahayin Yahaya Sura ta ashirin da biyu Sa'an nan sai ya nuna mini kogin ruwan rai yana ƙyalli kamar ƙarau yana gudana daga kursiyin Allah shi da ɗan rago. Ta tsakiyar hanyar birnin kuma ta kowane gefen kogin akwai itatuwan rai masu haifuwar ‘ya'ya iri goma sha biyu, kowane wata suna haifuwa. ganyen itatuwan kuma saboda lafiyar al'ummai ne. ba sauran wani abin la'antarwa, amma kursiyin Allah shi da ɗan rago zai kasance a cikinsa, bayansa za su bauta masa, za su kuma ga fuskarsa, sunansa kuwa zai kasance a goshinsu, ba za a ƙara yin dare ba, ba za su bukaci hasken fitila ko na rana ba, domin Ubangiji Allah zai haskaka su, za su kuma sha ni'imar mulki har abada abadin. Sai ya ce mini, wannan magana tabbatacciya ce ta gaskiya ce kuma ubangiji allan ruhohin annabawa ya aiko mala'ikansa ya nuna wa bayansa abin da lallai ne zai auku ba da dadewa ba Ga shi kuwa ina zuwa da wuri albarka ta tabbata ga wanda yake kiyaye maganar annabcin littafin nan ni yahaya ni ne na ji na kuma ga waɗannan abubuwa sa'ad da kuwa na ji su na kuma gansu sai na faɗi a gaban mala'ikan da ya nuna mini su domin in yi masa sujada, amma sai ya ce mini, Ko kusa kada ka yi haka, ni abokin bautarku ne, kai da ‘yan uwanka annabawa da kuma waɗanda suke kiyaye maganar littafin nan, Allah za ka yi wa sujada. Ya kuma ce mini, Kada ka rufe maganar anabci littafin nan, domin lokaci ya kusa, mara gaskiya ya yi ta rashin gaskiyarsa. fajiri kuwa ya yi ta fajircinsa adali kuwa ya yi ta aikata adalcinsa wanda yake tsarkarka kuwa ya yi ta zamansa na tsarki gashi ina zuwa da wuri tare da sakamakon da zan yi wa kowa gwargwadon abin da ya yi ni ne alfa ni ne omega ni ne na farko ni ne na ƙarshe albarka ta tabbata ga masu wanke rigunansu domin su samu izinin ɗiba daga itacen rai su kuma shiga birnin ta ƙofa waɗanda aka hana shiga birnin kuwa su ne hajirai da masu sihiri da fasikai da masu kisan kai da masu bautar gumaka da kuma duk wanda yake son karya yake kuma yinta ni yesu na aiko mala'ika na a gare ka da wannan shaida saboda ikilisiyoyi. ni ne tsatson dauda da zuriyarsa gamzaki mai haske ruhu da amarya suna cewa zo duk wanda ya ji kuwa ya ce zo duk mai jin kishirwa ya zo duk mai bukata ya ɗibi ruwan rai kyauta ina yi wa duk mai jin maganar annabcin littafin nan kashedi in wani ya yi wani ƙari a kanta Allah zai ƙara masa bala'in da aka rubuta a littafin nan. In kuma wani ya yi ragi a maganar littafin anabcin nan, Allah zai ɗauki rabonsa na itacen rai da na tsatsarkan birnin waɗanda aka rubuta a littafin nan. Shi wanda ya shaida abubuwan nan ya ce, Hakika, ina zuwa da wuri. Amin, zo, ya Ubangiji Yesu. alherin Ubangiji Yesu ya tabbata ga dukan tsarkaka. Amin.